sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 16 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar kula da ayyukan dakon kaya daga tashoshin jiragen ruwa zuwa sassan kasa a jamhuriyar Nijar ta shirya wani taron horas da masu dakon kaya da 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga kasashen waje. a jamhuriyar Nijar har ila yau za ku ji yadda wasu yankunan karkara ke fama da matsalar tsaro a iyakokinsu da Najeriya. Muna dauke da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal ya shirya kuma zai gabatar sai kuma labarin wasanni tare da Ridwan Abbas. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci 'yan majalisar dokokin Amurka su ƙara ƙoƙari wajen kare ƙasarsa a daidai lokacin da dakaran rasha ke kai farmaki a kasar makonni uku kenan abin da ya tunatar da wasu daga cikin munanan abubuwan fargaba a tarihin amurka na neman majalisar dokokin kasar da shugaba joe biden su kara ba da taimakon agajin soja da kuma daukar matakin hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar ukraine ɗin kasar da aka yi wa ƙawanya rasha dai ta ci gaba da kai hare-hare a kan kiev babban birnin ukraine a yau laraba yayin da ministocin tsaron kungiyar neto suka tattara a turai don tattauna batun kutsan rashar yanzu haka ana kan yanke hukunci akan makomar kasarmu a cewar shugaba volodymyr zelensky da yake magana kai tsaye ta bidiyo a gaban majalisar dokokin amurka a wani jawabi da ya tunatar da mummunan tarihin harin pearl harbor a japan a shekarar 1941 wanda ya sa amurka shiga yakin duniya na biyu da kuma hare-haren ta'addancin da aka kawo amurka ranar 11 ga watan satumba a shekarar 2001 abin da ya sa amurka ta kaddamar da yaƙi da ta'addanci a ɓangarori da yawa a faɗin duniya tsawon shekara ashirin tauraron fina-finan ɗan shekara 44 da ya zama shugaban ukraine akwai lokutan da ya yi magana da harshen turanci a jawabinsa ya kuma taɓo wasu batutuwa a tarihin amurka ciki har da kalaman madugun 'yan gwagwarmaya farar hula marigayi martin luther king jr Ina buƙatar in kara sararin samaniyar ƙasata a cewar Zelensky. Ina neman amincewarku da taimakon ku abinda kusan ke nufin abu ɗaya, kamar yadda za ku ji idan kuka ji kalmar I have a dream. A yau Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jin kai a wannan shekarar ga Yemen, ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar a yau laraba cewa Amurka za ta ba Yemen kusan dala miliyan 585 a wannan shekarar ta 2022. Ita kuma tarayyar Turai ta ce za ta samar da dala miliyan 407,400. Sannan Birtaniya ta yi alkawarin ba da dala miliyan 115. Majalisar ta ce kudin za su taimaka wa mutane fiye da miliyan 17. waɗanda ke matuƙar buƙatar agajin abinci adadin da ka iya ƙaruwa zuwa miliyan sha tara nan da watanni masu zuwa a wannan shekarar tun daga shekarar dubu biyu da sha hudu ne yaman ke fama da tashin hankali a lokacin da 'yan tawayen hufi da ke samun goyon bayan iran suka kwace sana babban birnin kasar suka kuma hamɓarar da gwamnatin kasar da kasashen duniya suka amince da ita wata haɗakar dakaru da saudiya ta jagoranta ciki har da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta shiga yakin da 'yan tawaye watanni daga baya. Yakin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban 'yan Yemen ya kuma haddasa tashin hankalin jan kai mafi muni a duniya. Taron neman gudunmuwar na yau Laraba na zuwa ne yayin da hankalin kasashen duniya ya karkata kan kutsen da Rasha ke yi a Ukraine yau kwana 21 kenan. Ta yiwu rikicin Ukraine ya tsananta yanayin Yemen da ke samun kusan kashi ɗaya cikin uku na alkama da ake shigo da ita ƙasar daga Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Laraba, Koriya ta Arewa ta yi ƙoƙarin harba wani makami wanda ba a tabbatar da kowane iri ne ba a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Yayin da rahotanni suka ce makamin ya tarwatse a sararin samaniya kuma barbashinsa ya fada kusa da Pyongyang. Da alama makamin na Koriya ta Arewa bai yi nasarar tashi ba nan take bayan da aka harba shi. Lamarin da ya auku ne a unguwar Sanan da ke kusa da Pyongyang a cewar sojojin Koriya ta kudu a wata sanarwa. Kafar yada labaran Yonhap ta Koriya ta kudu ta ba da rahoton cewa ga dukkan alamu makamin ya tarwatse ne a iska jim kaɗan bayan harba shi. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa da ke birnin Seoul wadda ke da majiyoyi a Koriya ta Arewa ta ce barbashin makamin ya fada a kusa da babban birnin koriya ta arewa inda ta ambaci wani hoto da kuma waɗanda suka shaida cewa makamin ya kasa tashi Prime Minister New Zealand Jacinda arden ta ce nan ba da dadewa ba kasar ta za ta sake bude iyakokinta ga 'yan yawon bude ido yayin da kasar ta sassauta matakan COVID-19. A yau Laraba, Prime Minister ta sanar da cewa masu zuwa yawon bude ido da suka yi rigakafi daga makwabciyar kasar Australia za su iya shiga New Zealand daga ranar 12 ga watan Afrilu. Daga nan sai bakin da aka dauke wa yin visa da suka yi rigakafi daga kasashen Birtaniya, Canada, Jamus da kuma Amurka daga ranar 2 ga watan Mayu. Babu wani daga cikin bakin da za a tilasta masa killace kansa bayan ya isa New Zealand. Bayan nuna shaidar yin rigakafi dole ne baki daga kasashen ƙetare su yi gwajin cutar. kuma gwajin ya nuna cewa ba sa dauke da covid-19 kafin su shiga kasar sannan kuma kafin su bar kasar. Labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda hukumar kula da ayyukan dakon kaya daga tashoshin jiragen ruwa zuwa sassan kasar ta shirya wani taron horo ga masu dakon kaya da 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga kasashen waje ta yadda za su lakanci dabarun da za su ba su damar cin muryar wannan fanni fiye da yadda abin yake a yanzu. Wakilin muryar Amurka a Yamai muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. lura da yadda masu motocin dakon kaya daga bakin teku zuwa cikin gida nijar ke gudanar da aiki cikin yanayi irin na kara zube ya sa hukumar knit mai kula da sha'anin suhurin kaya ta fara yunkurin faɗakar da su hanyoyin da za su ba su damar gudanar da aiki cikin yanayin mutunci har ma su ci moriyarsa fiye da can baya madam Cuma mustapha ita ce babbar daraktar knit kana da mota don saboda ka samu ka tafi yadda kayayyaki kawai sai ka bada farashi haka nan baka san kai ka aza kawai zaka biya assurance zaka biya vignette an ka huda kudaden har yanzu baka yi zan kukin transfer kin ba kamar ni kake samu a ciki tana yiwuwa ma cikin asara ma kake taya kenan don saboda ka gane da ya kamata ka samu riba a cikin aikin ka na transfer a yanzu haka direbobin motocin dakon kaya da masu motocin da ke gudanar da wannan aiki na fuskantar fara barazanar durƙushewar harkoki sakamakon gogayyar da ke tsakaninsu da takwarorinsu na kasashen waje ba idan wasu matsalolin da ake fama da su saboda haka shugaban kungiyar masu shigo da motoci daga waje alhaji hamadu bubakrin ke daukar wannan taro da mahimmanci ga kudin mota ga kudin da na sa sharjajin eh, na motan ga abin da nake kashewa zuwa daga a taso daga nyamai a je kotunu a komo a dauki kayan a zo kudin shofar kudin apprenti kudin tayoyin wannan duka mu cikin kashin darin kashin tamanin duka ba masu ilmi ne ba saboda shi ne wannan vraiment horon ta yau horon ne vraiment mai himmanci da ya kamata a saurara. Tuma 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje yana da babbar damuwa a game da halin da harkokin dakon kaya ke ciki a yau daga bakin teku zuwa Nijar saboda yadda abin ke zama wani bangare na dalilan tsadar kaya a kasuwannin cikin gida. In ji Shaibu Cambiano, sakataren kungiyar 'yan kasuwar Empor Espor. Dan kasuwa bai hasara, duk abin da ya biya yana sa cikin farashi. Motoci suna nan da yawa. wanda farashi zai koma kasa shi da kanshi. To wani bi in harkan kada ya tashi to mutane benin sai su ce ba su dauki kayan nisha saboda eh, harkan kada ana dauke shi da darja masana sha'anin jigilar kayan ƙasa da ƙasa ne hukumar kunit ta gayyato domin baje wa mahalarta wannan taro mahimman ƙa'idodin aiki da zumar fitar da su daga duhun kan da ke dabaibaye tafiyar al'amura a wannan fanni malama ramatu ibrahim ya ce a sha'anin suhurin kasa da kasa. matsalar da akwai wajen ministerin transport ne ya kamata su yi an kadara activity ya kamata ka samu mota haka ya kamata a ce kana da ilimi daidai hakan ga ya kamata a ce don ku ka gani in dai lalle an yi shi za a samu ci gaba kwarai a ranar juma'ar da ke tafe ne ake kammala wannan taro da wasu shawarorin da za su taimaka wa masu motocin dakon kaya da 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga bakin teku wajen gudanar da harkokin yau da kullum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To har ila yau dai muna jamhuriyar ta Nijar inda wasu yankunan karkara ke fama da matsalolin tsaro inda bayanai suka yi nuni da cewa ana afkawa mutanen da basu ji ba basu gani ba a daidai lokacin da kasar ke duba yiwuwar barin dakarun Faransa su zauna a kasar. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni. ta la'akari da yadda matsalolin tsaro suka zagaye janguriyar Nijar yanzu haka dai ana iya cewa ra'ayoyi sun yi halshen damu game da jirge sojojin kasashen waje a wannan kasar hasalima a waɗansu yankuna da ke kusa ko da 'yar tazara tsakanin su da iyaka da tarayyar Najeriya akan fuskanci kutsuwar 'yan bindiga daɗi da ke sace mutane ko kuma gaggan barayi da ke shawagi a ne suna la'akari da masu su yin hada-hada don abka musu da zaran sun ɗauki hanyar koma gida. A garin Bazazzaga da ke cikin karamar hukumar mulkin karkara Alela a cikin gundumar birnin Kwanni da ke iyaka da tarayyar Najeriya a cikin jihar Tawa. Irin haka ne tawakana inda aka gano wani bawan Allah an yi masa kisan babu gaira babu dalili kamar yanda magajin garin karkara Alela Malam Yahaya Gero ya yi mini karin bayani ta wayar salula. An ka kwashi ga marmashi da mutane kenan bayan ya taho an ka jima ba a gashi ba dan an fito shi ba dan ka an kashe shi sanin mu halin kashe nashi ba yanzu ka Allah masa yanzu mu ka nan bige muka yi ko mun zo gurin ka zo da an ka bige shi ko ko ne ko ko ne haka babu tara babu shiga ko na ba gane mutum suka ba ya gane ya sun wurin lakalaka ne wuya to kamar irin kashin da aka yi masa kamar bugun sa ne ake da wani makami ko kuma saran shi ne an ka yane yane abin kanshi ma yana da yaji sosai kamar da sanda ne kenan misali eh da sanda ne akwai da ta rubi wata sanda guda ta na ta. Shi dai wannan yankin na ci gaba da ɗaukar hankulan mahukumta domin ko a kwanakin baya wani dan kasuwa ya kwanta dama bayan gaggan barayi sun yi masa kwantan bauna haka ma ko ajiya wani shi ma dan kasuwar ya ƙetare rijiya da baibai bayan waɗansu mutane ɗauke da makamai sun yi masa kwancin bardo a dawowarsa daga kasuwar ta bazazzaga kamar yanda wani mutum da ke wannan yanki ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula a amma ya nemi a sa kai sunansa saboda dallan kare kai shi ma ya ci kasuwa na bayan sallar isha'i so ka tare eh, shi jiya da dare iya iske sun girma itti mota gare shi in ya ci kasuwa wato akwai yan basu suka da shi ka amsa sosai wani sai shi dan dare ya kare harkokin shi yanzu za shi kwanni to in ya hita da bazzaga akwai wani gari da ake marsacce to tun bai kai sittin nan ba akwai wani dan kwali sai sun girma mai itti to sai tun da sai can kai itti sai da da primary ya ci yau tar itti amma sun taba saran shi mota dai sun kasara ina jin wajen vitrin ina da sun sun kasaran shi dai ba same shi ba to yalla ya lura kamar ko su nawa ne mutu uku ne su hakwaranan shi ma sun kai hanyar sai suna suna bisa mashin ba ga alama ba su dauke da bindigogi tun da ba su yi halibi can gaba na hanci sun halbe bindiga shi sun kai nema ko kuma can wani waje na sun ka halba sun kai farkin wani mashin baya gari shi to sai sun ka halbe bindiga to shi mai mashin da ya ji kukan bindiga nan sai ya koma baya kenan kila halbin da sun kai su ba wancan mai motan tsoro ne saboda su samu cikin su ba abubakar sai kuma Allah bai ba sa'a ba ana iya cewa matsalar tsaro kan iya samun sauƙi da zaran kowane ɗan ƙasa na maraya da na karkara sun ba juna hannuwa don saka idanu akan ababen da ke kai komo a yankunan su domin tuntubar jami'an tsaro a cikin gaugawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to an gaida haruna yanzu kuma ga hassan tambuwal da rahoto na musamman A halin yanzu jama'a na amfani da magungunan Islama a yawancin jihohin Najeriya. Na tattauna da wasu masu harkar magungunan Islama a Ibadan. Sunana Abdullahi Zuhair. Sana'ata shine sayar da magunguna na Islamic chemist insha Allah. Wannan ita ce sana'ar da nake yi a garin Akinyele, karamar hukumar ce daga cikin karamin hukumomin da muke da su a nan jihar Oyo. Kamar waɗanne irin magunguna kake sayarwa? Ah, alhamdulillah magungunan da muke sayarwa suna da yawa kwarai da gaske akwai bangaren abin da ya shafi waɗanda ake shigo mana su daga waje akwai kuma wanda muke da su 'yan gida na abin da ya shafi basir da abin da ya shafi bangaren kuma sihiri da abin da ya shafi sanyi sanyi na mara ko matsalolin mata da sauransu kusan matsaloli da yawa da abin da ya shafi gangan jikin dan adam insha Allah subhanahu wataala muna sai da magunguna dangane da su a wace kasa ce ko kuma a wani sashe na duniya kuke samun wannan magani bangarori kusan biyu ne mafi yawanci manya-manya wanda muka fi samun magungunan mu bangaren abin da ya shafi misir da kuma abin da ya shafi saudiya mafi yawancin su nan muka fi samun wato magunguna musamman abin da ya shafi alhawaj wanda daga nan suke fitowa duk da akwai irin su a gida amma kuma gaskiya ba kamar waɗanda suka zo daga can waje din ba muna da irin su a gida amma kuma mukan samu yan waje dan a bambance mutum in ya zo siya wannan na waje ne wannan kuma na gida ne amma kana magana inganci kenan na kan abin da ya shafi inganci kuma kusan duka ɗaya ne abin da kawai da yake mafi yawanci abu ne da tunani namu na dan adam da kuma mutanen aka ce wannan abu daga waje yake mutane sun fi mutunta shi da daraja shi amma in abin da ya shafi aiki ne kusan aikin su duka aiki ɗaya suke yi insha Allah malam an ce wannan islamic chemist ne to kowa na shigowa sai ko da ba musulmi ba abin da ya shafi islamic chemist ko wanda yake musulmi ko wanda ba musulmi ba zai iya zuwa ya siya dalili kuwa shine akwai abubuwan da wanda ba musulmi ba in ya zo taka wanda ba musulmi ba yana da damar ya zo ya mana bayanin abin da yake da shi kuma mu shi abin da zamu iya bashi dan akwai ɗaya daga cikin fastoci da muke tare da su a nan yakan zo zai wahala ya kwana uku zuwa hudu bai zo ya sayi habbatu sauda ba kuma wanda tafi kowace tsada yake siya saboda yana yin amfani da ita ga marasa lafiyansa da za su zo wurin majami'as. su to malam idan mutum ya zo da wata matsala ta rashin lafiya yaya kuke ku tantance irin rashin lafiya ce da maganin da ya kamata ku bashi alhamdulillah dangane da abin da ya shafi mutumin da zai zo mara lafiya kamar yadda ake yin karatu a je makaranta a yi karatu na boko haka ake zuwa a yi karatu na abin da ya shafi islamic chemist kuma research zai baka alamomi da zaka gani da kuma duk wanda ka gani da irin waɗannan alamomin ga irin abin da ke damun samunsa wanda ke nuna maka cewa dan kana sayar da magunguna na islamic chemist ba zama za ka yi ba abin da ke bukatar bincike na yau da gobe dan ka rika gamo cututtuka da kuma wani hanyoyi ne za a bi a magance su akwai malamai wanda suke likitoci na gaba da mu wanda suke wayan mana da kai da kuma karantar da mu lokaci bayan lokaci kan irin sababbin cututtukan da ake samu sun shigo da kuma hanyoyin da za a bi a magance wayannan cututtuka da insha Allah likita irin wanga na turawa yana zuwa kamar jami'a yayi karatu likita kamar shekara biyar shekara bakwai wannan gehen islamic shi ma akwai cibiya ko ta makaranta da mutum zai je domin ya ƙara ilimi a game da wannan magunguna kwarai da gaske akwai makarantu kamar jami'ar bayero da kuma abin da ya shafi udus a sokoto kenan akwai tsangaya wadda suka bude musamman udus na mutum zai iya zuwa wata uku wata biyar shekara ya danganta da yanayin zangon karatun da kake so ka yi kuma ana zuwa a yi kuma a baka certificate in har ka ci wa'annan abubuwan da ake so a yi sunana salisu muhammad na fito daga zamfara state kauran namo da local government ina Islamic medicine mukan ba da magunguna iri-iri waɗanda suka shafi cututtuka da dama wanda yake bangaren ulcer dan kanoma da kuma sanyi musamman ma irin tolic infection irin wanda yake haifar da matsaloli a mahaifa ta mata yawan samun damuwa ana samun ciki yakan lalace ta wannan bangaren lalle muna ba da kokari kamar yarda iyayen gidanmu suka koyar da mu muna ba su kuma ana samun nasara cikin yarda Allah ka dade kana wannan sana'a ta Islamic medicine lalle na dan samu shekaru kamar biyu biyu zuwa uku ina wannan islamic medicine to kuma alhamdulillah cike da allah mutane sun san da mu sosai da yake dai mun dan karanta daga cikin ilimin da allah ba mu bakin gwargwado dan mu din ba malamai ba ne kana ciniki a wannan sana'a alhamdulillah alhamdulillah muna kasuwa bakin gwargwado ka san kowane dan adam da nasibin da allah ya mashi akan tashi kasuwa yanzu kamar gani ne mutum nawa suna shigowa nan sosai magani to alhamdulillah da yake ni din lalle ina da shago ne a yawanci na fi dauka in dan je waɗansu wurare da yake abun an san shi yana da mahimmanci sosai mun sha mu baya a dace wai akasari wani sabanin ya zo kasan da aka ce islamic wani yana jin kunya ya zo ya tsaya a gaban ka ko kuma a wajen ka saboda yana gudun tarar da wani ya karanta cutar da ke a jikin shi amma sabanin haka sai ya kira ka a mazaunin shi inda yake sai ka cincinci abubuwan da ka san zaka je ka ba cikin da Allah kuma a dace sai ka dauke su ka je ka same shi in ya zo za a hada mashi fanado sara farasitimo me a hada kamar guda biyar shida a ce je ya sha wannan bayan lokaci ya sha wannan yana ina da irin wannan haɗi wanda nake kuma cikin ikon Allah ana samu waraka. To da farko suna na Hamisu Ayuba Usman sana'a ta ita ce harkar magani general gaba daya traditional medicine. A ina ka fara wannan sana'a? To gaskiya sana'a na fara ne tun daga gida a gurin mahaifina domin shi mahaifina dama yana ba da magunguna musamman na ciwon daji. Daga nan kuma na fara sana'ar ba da magani na gari da kuma na ruwa nake jikawa nake yawo da shi sai Allah ya sa muka tsunduma cin wannan harka ta Al-Isan Islamic Medicine. Wani kwararren likita ya yi bayani a game da magungunan magungunan Islama. Sunana Dr. Abdulrahman Ahmad. A Islamic medicine kamar yadda sunan yake a malamai suna ta jan kunnen masu sayar da maganukan nan. Ina magana malaman musulunci yanzu. Kamin mu je perspective namu da cewa su sani in aka ce maganin musulunci ana nuhin maganin da aya ta zo da shi ko hadisi ya zo da shi. Amma yadda kashi tas'in na maganukan nan da ake babu wata aya ko hadisi da za ta bakin din shi. So kaga tun nan ana dai kiran shi maganin musulunci ne in reality ba maganin musulunci ba ne akwai ɗaiɗaiku cikin su waɗanda hadisai sun tabbatar da su ko akwai ayoyin da suka tabbatar da su to ɗaya kenan a perspective na muna dibin waɗannan mafi yawancin su a matsayin maganin nuka na gargajiya maganin gargajiya duk wani likita da zai karatu sai an karantar da shi maganin gargajiya so maganin gargajiya a matsayin da muka ɗauke shi mu masana lafiya yana aiki ba wai bai aiki ba amma me matsala matsala ba a san how many milligram za ka sha ba mafi yawanci babu wani bincike da aka yi a gano shin yana aiki tun daga farko ko bai aiki maganin da duke kai namu na likitanci ka ga paracetamol yana dauke da 500 mg da clopinac akwai 50 mg per tablet akwai 100 mg per tablet so waɗannan maganukan gargajiya how many mg ne cikin sukun guda da zaka sha ba wanda ya sai ba a auna su ba so sannan kowane magani akwai abin da muke kira therapeutic dose da dose therapeutic dose meaning maganin da in in baka sha yawan shi ba ba zai ma aiki ba a little dose yawan maganin da in ka sha illa zai yi ma akwai abin da ake kira every drop is a potential poison meaning duk wani magani da ka sani zai iya wa mutum illa ko wani irin magani ne depending on yawan shi da mutum ya sha so duk abin da muke takaddama da maganin gargajiya shine shin wani yawan magani zaka sha ya zan bai cutar da kai ba ba a san shi ba tun da cin hatsi za a yi ka je ka dafa ka sha cibi guda da safi cibi guda da marece ko ka sha iya cikin ka ka mai da shi ruwan sha ko duk ka ci abinci ka sha yadda nake cin abinci ba haka wani yake cin abinci ba so eventually mutum zai ɗauki maganin na yana aiki amma zai sha shi munzalin da ma banna zai yi so wannan kuma shi a abin da muke ta faɗakar da mutane da cewa allura masu maganin gargajiya su dawo su zamanin da shi kamar yadda ake a china da vietnam da wasu ƙasashe yanzu an gano strategic dose an gano lethal dose an gano maganin nan yana yi ko bai aiki ma kwata-kwata Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To daga rahoto na musamman sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. kan labarin wasannin na yau har yanzu dai hukumar kwallon kafar kasar ghana bata bayyana sunayen 'yan wasan da za su fafata da najeriya a wasan karshe na samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 ba a cikin mako ɗaya da ɗuriya kasar ghana za ta yi artabu da babban abokin hamayyata afirka ta yamma najeriya a wasan karshe na samun gurbi a gasan cin kofin duniya ranar 4 ga watan Paris Nigeria ta bayyana sinayen 'yan wasanta 25 da ke shirin yin gumurzu a karawar guda biyu a cikin watan nan. Ranar 25 ga watan za a yi zagayen farko kimanin kwanaki tara daga yanzu amma har yanzu ba a san waɗanda za su yi wa gane wasa ba sai dai a ranar 29 ga wata za a yi zagaye na biyu na wannan wasa. ko menene dalilin wannan jinkiri a wurin fiskan jami'an kwallon daraktar sadarwar hukumar kwallon kafar kasar ghana rasan tichum ya faɗa cewar jinkirin wata hikima ce ra'ayin sashen fasaha ne da ya samu goyon bayan manajoji in ji shi hukumar kwallon kafar duniya fifa a takaici ta ki amince da cape coast stadium a matsayin inda za a yi wasan karshe na samun gurbi a gasan cin kofin duniya tsakanin ghana da nigeria ranar 25 ga watan maris game da labari da ke isowa gare mu ana nazarin zaɓe na biyu wato baba yara sports stadium da ke jiran amincewar masu binciken hukumar fifa da kuma nigeria muddin ba amince da shi ba kuma za a iya tura wasan na ghana da nigeria zuwa wata ƙasa daban a cape coast stadium aka shirya za a yi wasan zagaye farko sa'an nan a yi zagaye na biyu a nigeria sai dai hukumar kwallon kafar ghana ta bukaci a yi wasan a kumasi sports stadium maimakon cape coast stadium tun da an nuna rashin amincewa da cape coast din super eagles nigeria za ta iso don kasar ghana da chartered flight ta ranar laraba 23 ga watan maris shekara ta 2022 kasar ghana ce ke karɓar shugaban bakuncin Najeriya a wasan karshe na shiga gasar cin kofin duniya a coast Stadium ko da yake ba a samu amince da cape sun din ba. Yau ake sa ran hukumar kwallon kafar duniya za ta fito da sakamakon bincikinta a kan Kumasi Sports Stadium zaɓin Ghana na biyu. An dai sa ranar 29 ga watan wato aka shirya za a yi zagaye na biyu na wasan a mashi da Biola Sports Stadium da ke Abuja. dan wasan tsakiyar ghana thomas party ya bayyana cewar inkiyar sani senegal a yayin da yake hira da sky sports senegal ne sunar da ake min inkiya da ita yayin da nake wa klabin din mahaifina wasa an sa masa suna senegal ne a dalilin salon wasansa wadda ke tuna wa mahaifin nasa ɗayan abokansa da ake kira ama senegal shi ama senegal tsohon dan wasan baya ne na ƙasar ghana wadda ke wasa wasansa da karfi-karfi tsohon dan wasan na atletico madrid na cikin kyakkyawan yanayi wa arsenal bana pati ya tabbatar da haskawarsa da kwallo a nasarar da Arsenal ta samu akan Leicester City a amira Stadium da ci biyu da ɗaya. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwanan La Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Da wannan kuma muka zo ga shirin namu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci 'yan majalisar dokokin Amurka su ƙara ƙoƙari wajen kare ƙasarsa a daidai lokacin da dakaran Rasha ke kai farmaki a ƙasar makonni uku kenan. Abin da ya tunatar da wasu daga cikin munanan abubuwan fargaba a tarihin Amurka na neman majalisar dokokin ƙasar da shugaba Joe Biden su ƙara ba da taimakon agajin soja da kuma ɗaukar matakin hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine, ƙasar da aka yi wa ƙawanya. Rasha dai ta ci gaba da kai hare-harenta a kan Kiev babban birnin Ukraine a yau Laraba, yayin da ministocin tsaron kungiyar NATO suka tattara a Turai don tattauna batun kutsen Rashar. A yau Laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jin kai a wannan shekarar ga Yemen, ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar a yau laraba cewa amurka za ta ba yemen kusan dala miliyan 585 a wannan shekarar ta 2022 da safiyar yau laraba koriya ta arewa ta yi kokarin harba wani makami wanda ba a tabbatar da kowane iri ne ba a cewar sojojin koriya ta kudu yayin da rahotanni suka ce makamin ya tarwatse a sararin samaniya kuma barbashinsa ya fada kusa da pyongyang Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce nan ba da dadewa ba kasar ta za ta sake bude iyakokinta ga 'yan yawon bude ido yayin da kasar ta sassauta matakan COVID-19. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu wato Mr. Chang. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya. Bisalam.